الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم muna تقصني بوتر رمضان هجرات ramadan صلى الله عليه وآله وسلم 1442 wanda ya daidai da 20 ga watan hudu shekara 2021 inda muke gabatar da tafsirin ƙwa'ani a wannan masallaci masjidu ahalil baiti wa sahaba da ke wannan layi na hausarun a cikin wannan unguwa tamu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mai Allah ka ba mu ikon wanda aka ce kuma mu bari Allah ka ba mu ikon bari abinda aka ambata a ciki na rahama Allah maɗaukacin sarki ya sada mu da shi abinda kuma aka faɗa na azaba a ciki to muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala, Allah ka tsare mu Allah ka nisanta mu da wannan abin don sarkin sunayensa don siffofinsu maɗaukaka kamar yadda aka sani cewa a kun za mu fara karatu mukan faɗi saƙo idan akwai akwai magaji salihu yusuf ya aiko da naira dubu biyu muhammad abdullahi naira dubu goma muhammad bana ya yi naira dubu biyu sannan inusa yusuf dubu ɗaya abdullahi lawan dubu ɗaya yahuza muhammad ɗari biyar mustapha dubu uku jafar zakar abdullahi ɗari hudu musa muhammad ɗari biyar musa jibirin kagara dubu ɗaya saraji ibrahim dubu ɗaya musa yusuf aliyu dubu ɗaya sai habasu kakale dubu biyu sai mamman nura dubu biyu da kuma muhammad zakariya ko naira dubu ɗaya sai gambo abu naira dubu a naira ɗari hudu sai sani abdullahi naira dubu ɗaya da ainihin wato ɗari biyar a kan na wannan mu'assasa ɗin a sifili sifili biyu ainihin wato bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sunan bankin stanbic ibtc sunan akawun ɗin a sahabatar kira wanda muna magana muna cewa waɗanda suka yadda da abin da muke ba waɗanda ba su yadda ma dama kowa ya san muna da tsari duk ƙarshen wata akwai hanyoyin da muke neman kuɗi ƙarƙashin wannan mu'assasan muna magana wanda suka yadda da abin da muke ba wanda bai yadda ba wanda suka yadda da su makarantar ta wanda ba su yadda ba to ba ta shi muke yi ba da haka muna roƙon Allah wa'annan wanda suka ba da gudunmawa da wa'anda suka bayar a baya abin da ke hannunsu Allah ka sa masa albarka Allah ka buɗe musu hanyoyin arzikin fiye da yadda suke neman sa sannan Allah ka yi musu babban arziki na samun makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiya mun fara bayani akan aya ta sha tara ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna akramaka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير Allah ta'ala ya ce ya ahalar kitabi ya su wannan muka ba ku littafi ƙari a kuma rasuluna ɗan saƙo daga wajenmu ya zo muku yubayyinu lakum yana muku bayani ala fataratin min rusuli a lokacin da ake kamfa da fatara da talauci na rashin manzannin Allah wannan yubayyinu lakum dinnan wanda mun san fi'ilin mudari ne sannan a lokacin lakum din annabi yana magana ne da al'ummar da Allah ya turo shi cikin su yake rayuwa Da ƙur'ani dama Allah ya saukar da shi ga annabi ne cewa uhiya ilayya hadhal qur'ani li unzirakum bihi wa man balaga dan ummuku wa'azi da shi da wanda ƙur'anin zai kai masa min ar-rusul dinnan wannan aljar wal majrur ne sannan wannan aljar wal dinnan fi mahalli jarrin na'at yayin da ala idama harfu jarrin fataratin ismu majrurun ne bi ala wa huwa man'ul la tashbihu jumla al-jar wal majrur fi mahalli jar al na ainihin wato fataratin dinnan to shi kuma al-fataratu shine ismun ne lil waqti bayna al suna ne na lokaci da ake samu kafin Allah ya aiko daga wani annabi zuwa wani annabi da haka an ishtiƙaƙin wannan kalma ne daga fi'ilin fatar ya wanda yana babin zaraba ya tsiribu da haka bi ma'ana sakana yadda kaga idan an zauna a shuru ba a komai shine fatara to in Allah ya kyala al'umma babu annabi a cikinta to shuru take ba ta motsi wannan al'ummar ba ta da ainihin wato rai to ko da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniyan nan haka take ciki da haka annabi ya ce ko da Allah ya aiko ni ya kalli duniya ga baki ɗayanta da larabawa da wanda ba larabawa ya yi fushi da sosai ɗan kaɗan da suka rage daga cikin ahalar kitabi irin su warƙasa bin naufal wanda irin su ne Allah ya ce wa ya ƙulul ɗazi na kafaru lasta mursala kafirai da suka ce annabi ba ɗan saƙo ba ne Allah sai ce kulkafa lahi. shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah ya isa shi da tsakani ni da ku da waɗanda yake a wajensu akwai ilimin ainihin wato littafi al-imam ibnu jarir at-tabari wanda ya rasu hijira ta 310 Allah ya ji kansa yake cewa wa huwa muhammadin sallallahu alaihi wa sallama shine annabi muhammad جاء بالفرقان الذي فرق به بين الحق والباطل Ya zo. da littafin da ike rarrabawa tsakanin ƙarya da gaskiya fihi bayanun lahi a cikinsa akwai bayanin Allah wa nuruhu wa hudahu akwai haske akwai shiriya wa ismatu wannan littafin da annabin da Allah ya turo su bayanin littafin kariya ne liman akada bihi ga wanda irko da shi ya kulu Allah yana faɗa alan in min ar-rusuli akan lokacin da manzanni suka yanki sai yace wal fataratu fi hadha idan an ci al-fatara shine alan itsa'u shine yankewa yace yaqulu qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum al to a lokacin da ake neman gaskiyar aka rasa ta ido rufe babu ita to cikin wannan yanayin ne Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka ji kan ainihin wato alfazazi a lokacin da yake ainihin wato faɗa yake cewa laqad qasama Allahu as-siyadata fil azl li Ahmad wal ihsan fil qawl wal amal falillahi ma asda walillahi ma basal sai ihtimalul yatama wal masakin lam yazal lahu indahu billun warifun wa gayisun yace laqad qasama Allah Allah ya riga ya raba asiyadata shugabanci cewa annabi shi zai zama shugaban kowa da kowa fil azal tun fil azal dama haka tsarin Allah yake sai yake cewa sannan Allah ya riga ya raba saboda me li daga annabin zabi yana da ya riga ya raba ya bashi kuma alqaula magana wal'amal da kuma aiki wal ihsana da kyautatawa li ahmada ga wannan annabin da yake zababbe ne na Allah sai yace lillahi ma azka ka me yake girman abin da Allah ya kwarara ga annabi walillahi ma bazul me yake girman abin da Allah ya ba annabi sai yace ya tama shi annabi agaji ne gudunmawa ne ga marayu wal masakin da miskinai lam yazal tun da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama bai gushi ba don haka inda hu zillun lahum inda hu zillun shi annabi a wajen raguwar mutane inuwa ne sannan warihun da kuma taimako wa gayyisan da kuma agaji ta shi yasa sai ce sala'an hawa duniya aka ta asalwatin fa'adaraka min maulahu a huzuwatin ولما تجلى للولا نور قدوة سواء قبل نور الوحي في نور خلوة بغار ذراء مفرد متحنث يتي صلاة النبي يا فتى ya zare ga baki daya zarewa fa ba irin wata bahaushe yake ni ba a'a saboda ka san yanzu zamani ne da ake daukan maganganun mutane a jujjuya tunda mun san akwai masu bin mu matsiya ta sasu je ce to gashi nan sala annabi ya fita an awar duniya daga kan duniya baki ɗaya a kafa a salwati mafi yankewar fita da aka fa'adaraka sai annabi ya riska ya riski ne a rufa a hazuwatin rabu mafi ɗaukaka min maulahu daga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce walan mata jalla yayin da nuru ƙudwatin hasken koyi ibayyana lilwara ga talikan duniya sawa to shi annabi ya zauna kabla nuri wahayi tun gabanin hasken wahayi na Allah annabi ya riga ya fara zama su nura kalwatin a hakke na kalwa tun da lokacin da ya kalli yadda duniya take a wannan lokacin rudani da hayaniya yawa da gumaka an zo ana ta bauta musu kuma an ce wannan shine addinin annabi ibrahim to shine annabi zai je ya samu guri ya zauna yana tunani cewa ba yadda za a wannan abin ya zama addinin Allah shi yasa yake cewa sawa qabla nuril wahyi annabi ya zauna gabanin haske na wahayi fi nuru kalwatin a haske na kalwa a ina sai fi bigari hira in a can kogon hira murfuridan annabi shi kadai ya ta'annasu ya zauna yana tunanin Allah da makoma al'umma a wannan lokacin Da wannan annabin da yake da wannan sai ce to bihi faktari da wannan annabin kaɗai za ka yi koyi sai ya kawo aljaru wal majrur ta qadimu ma haqquhu ta akhir bai fara kawo bihi ɗin a ƙarshe ba sai ce bihi dan alfadar in nuna maka ba shi da ƙuduwa in ba manzon Allah ba sai ce bihi faktari da annabi kaɗai za ka yi koyi mai dalili sai ce fa huwa annabiyul mutahhar saboda shi ne annabin da aka karkace daga gurin Allah sai yake ta kalla an dunya annabi ya junawa duniyar nan baya ga baki ɗayanta lima huwa Asbab ya fuskanci abin da ya fi duniyar girma ita ce lahira duk wani wanda ya aiki in ba wanda Allah ya ba shi shaida ba sai dai kai masa kyakkyawan zato cewa yana yi dan Allah ne amma wanda ke ba da shaidar shi Allah ya riga ya ba da shaida a kansa cewa aikinsa don lahira ne ba don duniya ba ne wa akbala annabi ya fuskanta ya bagi alhaqa yana neman gaskiya wal kullu mudbir lokacin da kowa ya juya wa gaskiyan baya lokacin da kowa ya juya wa gaskiyan baya ana buƙatar ta babu ita to lokacin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya tashi shi yana neman gaskiyan ido a buɗe shi yasa yake sabitu manatil qalbi والجو أكبر كريم مناه الكف والروض والروض أكثر صلى الله عليه وسلم فالشيخ الإمام ابن جرير الطبري أنا وزن يكي سوى والفترة الفعلة من قول من قول القائل فتر هذا الأمر يفتر فتورا أكم فدهك وذلك إذا هدأ وسكن إن أبو إنس ينشر يدون موتي وكذلك الفترة في هذا الموضوع معناها التكلم لو أتم أن ينشروا دنيا تايقي ترى بقاتر الله يجوروا من زباب فعليل وأن اللوك تنمي يراد به سكون مجيء الرسل الله ينهنفه يشير لشن سوى منزلني وذلك انقطاعها وأن صبر إن ينكي ورمن ظنين فعليل لوك تنمي فالله يتاسو من ظن الله صلى الله عليه وسلم ya ce ya fuskanci wannan duniya abul fida isma'il bin amr bin kasir al-quraishi al-basri thumma dimashqi wanda ya rasu 744 yace ya kulu ta'ala Allah yana fata mukatiban ahlul kitab yana magana da wa'annan ahlul kitab din min al-yahud wal nasara yahud da nasara fa bi annahu qad arsala ilayhim rasulahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya turo musu da ɗan saƙonsa shi ne annabi muhammad sai yake cewa kataman nabiyi na cikamakin annabawa allazi la ba ba'dahu annabin da ba wani annabi da zai ƙara zuwa bayansa wala rasula ba wani manzo bal huwa al-mu'aqqib li shi shine wanda zai zo na ƙarshen su gabaki ɗaya wale haza kala saboda allaka allah ya ce ala fataratin minar rusuli a kan lokacin da ake kamfa da fatara da talauci ana buƙatar manzannin a lokacin allah ya aiko manzan allah sallallahu alaihi wasallam ai ba da muddatin mutatsahulatin ba bai na irsalihi bayan tsawon lokaci kafin allah ya aiko shi wa isa bin maryam da kuma isa ɗan maryam wa qadin tadafu fi miqdari hadhihi al-fasara to malamai sun tsara wa juna ilimi yaushe ne tsawon wannan fatara to daga wani lokaci zuwa wani lokaci ne dan haka kan ne shekara nawa ne فقال أبو عثمان النهدي وقتال في رواية الأهم كانت ستمائة سنة كان الله يعيق Annabi عن النبي سواء شكرة لريشدني ولن شكرة لريشدني الإمام البخاري يروي شو سلمان الفارسي daga katada katada ya ce kamsa mi'atin wasittu na sana shekara 550 kaga da shekara da shekara 600 kusan abu ɗaya ne ya faɗa ya ce an ba al'asahabi kamsa mi'atin wa arba'u sana shekara 540 da haka ya faɗa ya ce mi'a wa bin umar salasuna shekara ɗari hudu da talatin da ‘yan kai ibnu asakir ya ambata a tarjamar annabi isa da yi daga imamin sha'abi cewa annahu qala wa min rabbil masih daga lokacin da Allah ya dauki annabi Isa ya tafi da shi sama zuwa hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tis'umiyatin shekara 900 ne wa wa suna sana da shekara talatin da wajen ainihin wasu uku al'imamu wani tafsir da ya gama sai ce amma abin da ya fi shahara wancan na farkon ne kenan daga shekara hamsin zuwa shekara 600 ka ga tafiya ko ta yi tafiya kwa tafiya ta yi tafiya wa kanat al-fatratu bayna isa ibn maryam آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبي tsakanin wannan lokacin min bani adam daga ainihin wasu 'ya'yan annabi adam al islam akan islam kama sabata fi sahih al bukhari an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya faɗa yace inna awla an-nas bi ibn maryam la'ana laysa bayni wa baynahu annabi wanda yafi dacewa da annabi isa ne ne yace domin tsakanina da shi babu wani annabi tun daga lokacin da Allah ya aiko annabi isa wa hada fihi raddun ala man zama annahu bu'isa isa nabiyyu yuqalu lahu ko ba'da isa nabiyyu yuqalu lahu khalid akwai wanda suka ce bayan annabi isa Allah ya aiko wani annabi sunansa khalid wannan magana ibnu kasir yace wannan maganan ya san ya ce. watsi da ita za a yi magana ce da bata tabbata ba yace wal maqsud anna Allah ba'atha Muhammadin ala fatratin ba'atha Muhammadan Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fatratin min rusuli lokacin da ake fatara ta rashin manzanni wa tsumutun min as-subri wa taghayyur al-adyar hanya mai kirki an riga an shafi ta addini kuma an riga an tattanda su wa kasaratu ibadatul awsan sannan bautar gumaka yayi yawa wal niras was sulban bautar wuta bautar kuros fakalacin kanat ni'matu bihi atamman ni'am sai zamanto aiko annaba a wannan lokacin ita ce ni'ima cikakkiya Daka mutanen da suka taso a wannan lokacin Allah ta yi ce masa laqad manna Allahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم da wannan bi'a ba ta da kyau dole ana buƙatar wani mutum ne zai tsarkake su daga ɗabi'a mara kyau zuwa ga ɗabi'a mai kyau sai yake wal hajjatu ilayhi amma. a buƙata zuwa gare shi al'amari ne wato wal hajjatu ilayhi amra amami al'amari ne wanda yake gamamme fa innal fasada domin lalacewa kad kana kana kada da majanin al-biladi ya ga mai garuruwa ruwa wasu guyana wuce gona da iri wal jahal kada za a sa'ir al-biladi jahilci ya bayyana a ragowar garuruwa ruwa wani jahilci ya kai yanzu kwanan nan babu an yi ruwa a wani gari ba da aka yi wani ruwa a wani gari wasu gunkin da suke bautawa shi kuma za ga mutum ya ɗauko shi ya tsallako ruwa da shi gunkin ya kasa kare kansa daga annoban ruwa kuma saboda toshewar basira abinda ruwa ya taso ya kafe kare kanshi daga ruwa kai ka ɗauko shi ka lallako da shi kuma ka je ka ajiye shi kuma ka ci gaba da bota ne akwai matsala ko kwanan nan na gani cikin ruwan da aka dinga yi wani kabari da yan shi'a kake zuwa sana ta roƙon na kabari ruwa ya zai kwashe kabarin ya gudu da shi a gani wallahi wala to su a wancan lokacin mutum ne zai yi tafiya sai ya gunki na dabino idan an je in taɓa ta sai ya ba gunkin haƙuri ya cinye hannu in an zama ya ba shi haƙuri ya cinye hannun hagu ya cinye ƙafa da ƙarshe ya cinye dabino ya ce in an dawo mai wani to jahilci illa qalilan min al-muttamassikin sai yan kaɗan da suka riko bi baqaya min din al-anbiya al-aqsami da rabuwar an dinin annabawan da suka gabata min ba'd akbari yahud wa وعباد النصارى والسابقين كما قال الإمام أحمد يتي كما يتي الإمام أحمد يفعل فكر الدين الرازي الإسلام التفسير الكبير مكاتب الغيب يتي الفائدة فائدة في بئسة محمد صلى الله عليه وسلم عند فترة من الرسل lokacin da ake tsananin buƙatar manzannin nan shi a annas taghira shine canjawa wata harifa da jirkitawa قد تطرق إليه الشرائع المتقدمة لتقادم أهلها ya riga, ya auku, wa أوكو wata shari'a da Allah ya aiko wani annabi da ita kafin annabi kun ga an ce tsakanin annabi da annabi isa wani shekara ɗari shida to duk abin da ka sani na addini da littattafan da annabawa suka bari to jirkitawa da shari'o'insu ya riga an samu matsala masu ƙarawa sun ƙara masu ragewa sun rage wanda mu ma banda Allah ya taimaka ba ga shi nan kana kallo ba don ƙur'ani ba zai ƙaru ba ne da yanzu masu ƙarawa sun ƙara don ba zai ragu ba ne da yanzu masu mai masu ragewa sun rage hadisan annabi kuma duk wanda yawa annabi ƙarya ya ce annabi ya ce ko mai ce ba kinni malamai sun gane ƙarya yake kuma sun faɗi matsayin sai dai in baka sani ba kawai baka sani ba ke ta wannan tsayuwar cewa yadda addini ya ta abar shi haka ka a canza shi wasu shine babban fitinar su shi yasa wasu zaka ji suna ta waya za a ce komai sai annabi yayi wai annabi yayi ba hujja bane annabi ya hana shine hujja Ka gani kuma wai da riga ta ilimi da addini suke wannan magana da suke wannan magana da shi suke wannan magana cikin kai shi da suka yi mara raddi ɗazu kan maganan auren musa yana maganan wai na ce sun ce haramin madina haramin al'imamu da ke iraki ina Allah ya kira shi ya ce masa harami tare da falalar da suka kawo fa wanda ya je ziyara kabarin al'imam Hussein za a ba shi ladar wanda ya aikin hajji su miliyan ɗaya tare da annabi su miliyan ɗaya to in kabarin al'imam Hussein yana da wannan daraja mai amfanin zuwa ɗakin Allah shi yasa sai kaga sun fi da fifi a can sama da su biyu a yana a ɗakin Allah sai ce wai ai cewa harami ba shi a ce mai harami wa ina aka ce kada a shi shi ne yake tambaya yanzu nan masallacin ba sunansa masallaci ba wayan san masallacin ƙur'ani ya kira ina aka samo dalili cewa a kira nan a ce mai masallaci na ce kaga saboda bai da hazzu wajen karatun ƙur'ani ya manta cewa akwai aya da Allah ya ce wa annal da lillahi wala ta da'u ma Allah ne ma Allah ya ina ganin ya manta wannan wai duk kokarin sai ya kare wancan abu ya je ya aya a cikin suratu gadi wala qad arsalna rusulan min qablika min man qasasna alayka sai ce wai wai tana cikin suratul baqara wallahi ya jahilta wallahi wai tana cikin suratul baqara Allah ya kiyaye to shine yake so ya lizinta min wani abu dole sai na yadda na ya kai amma Allah ya kai sun yi sa'a yanzu an shigo Ramadana ne sun yi sa'a ne to wannan yana ciki wa bi sababi zalika saboda sababin wannan ne ikhtalata al-haqq bil batil sai gaskiya ita kuɗe da ƙarya wasidqu bil kadhibi banna da gaskiya suka cakuɗe gaskiya da ƙarya sai suka haɗu وصار ذلك قدرا ظاهرا في إرادة الخلق على العبادات sai wannan ya zamanto shi ne guduri wajen da yawa daga cikin mutane sun kaucewa ibada ba su yadda da ita ba don akwai abin da za a kawo da sunan addini wallahi kana gani in kana da hankali lafiyayye ka san ba yadda za a yi hankali ya karɓi wannan yanzu cikin abin da suke yi maganin cewa an samu wayan al'imamu Hussein ana buga mai yana lahira kaga mutum yana kuka yana assalamu alaikum ya abu abdullahi yanzu dan Allah hankali da ke hayan sun ki ba mu lamba wani mu ma mu buga yanzu dan Allah hankali da ya kamata ya karɓi cewa wai ga lamba yawan wani mutum an samu nesa a kalahira ana buga ne ana magana ne ka gani to shi yasa abinda wani kenan yake faɗa yake cewa ba yadda za a yi akwai abubuwa da yan shi'a suke da sunan addini hankali da ta yi ba zai iya karɓar su ba shi yasa kun ga wannan social media da kuke gani bayyana ta a duniya ga shi'a musifa ya zama musu musifa ya zama musu saboda akwai abubuwa na aƙidinsu ba don social media ta bayyana bayyana ba za a sani littattafansu kuma da yawa waɗanda suke da su sun sa an yi skyline sun ɗauke su sun saka su a pdf an yi downloading ɗinsa a intanet in kana so ka tafi can in an faɗi magana wani ce ƙarya ne sai ya ce to akwai littafin kan intanet abin da da ba za ka iya sai ka sha wahala kafin ka samu da kayan sacin yanzu a google sai ka samu yanzu li'annahum li'anna lahum an yaqulu ya ilahana domin suna iya cewa ya Allah عرفنا أنه لا بد من عبادتك من صلوا لما بوتا مكا ولكننا ما عرفنا كيف نعبد وما سنيا لا to mutane za su iya kafa hujja da wannan fa ba'atha Allah ta'ala hadha al to a wannan lokacin sai Allah ya aiko Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama izalatan li hadha al-usr dan Allah ya gusawwa da mutane wannan usurin wa huwa an yaqulu shi ne kada mutane su ce ma ja'ana min bashirin wala nabiyin ai mu mun taba ganin wani mai gargadi ko mai wa'azi ba inna ma ba'athna wato يعني إنما بعثنا إليكم الرسل من أيكم قد منزلين في وقت الفترة ألوكة لأتي كم فرمنزلين كراهة أن تقولوا ما جاءنا في هذا الوقت من بشير ولا نذير kada kyamar a ce lahira wani ce ai shi bai taba ganin kowa ba bai ji labari ba kuma ko risala ce ka tashi wani ka ce je ka kai ma wani abu sai aka ji bai gan shi ba din da rake so ka hukunta shi in sakon bai ji hannu shi ba ba dole kai hakuri ba wannan ya sa Allah ya yanke hujja ta tsariya ya ce wa makon namu azibina hatta na a sa suna ba za mu wa mutane uku ba ba sai mun kai ko musu da manzo sun maƙala ta'ala sannan sai Allah ya ce faɗa ja a kun bashirin wani zai fazalin hadhihi illa wa tafa al hadal sai Allah ya ce to ga dan sako nan na riga na da ka shi yasa anan wajen zamu ga da ya ce ala fataratin minar rusuli a lokacin da ake kamfa da fatara da talauci na manzannin Allah ake bukatar su menene hikimar an ta kulu kada ku ce ma za ana min bashirin wala biyu. mu ba mu taɓa ganin wani mai gargaɗi ba ko mai bishara idan an bi Allah da haka za mu ga cewa an anan wajen harfu nasbin ne ba mazdarin wasu ibali يقول فعل مضارع ne منصوب بأن وعلامة نسبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل ما wannan din nafiya ce korewa ce saboda kada ku ce ma ja ana min bashiri ma harfu na fi'il ne mabnin ala sukun ja a fi'ilin madi mabnin ala fathi wannan nadin shine fi mahalli nasbi maf'ulun bihi muqaddam min anan wajen harfu jarrin ne za'id ko sila li ta'kidin nafi saboda a ƙarfafa korewa domin zai zamanto harfu jarrin ne wato za'id ko sila mabnin ala sukun bashir din nan zai zamanto majarurun ne lafzan mansubun taqdirin ala annahu fa'ilun domin abinda zai akwai bambanci a ce an taqulu ma ja'ana bashirun والنذير لأن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير saboda min bashirin din ya fi kaiwa makura wajen nafi sama da a ce an ta ƙulo ma za a na bashirin wa nazir shi yasa in kana so ka gana shi ne fa'ilin a gaba sai Allah ya ce faƙar ja a kun bashirin wa nazir tabbas ai ga ɗan saƙo nan ya riga ya zo muku daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa idan ka gama an anan wajen da wato da kuma ainihin wato silarta zai iya zama wato al'anan wajen da kuma an walfi'il wanda zai bai an kai ta a wilin shi da ainihin wato mazdar yana iya zamantowa fi mahalli nasibin maf'ulin li ajali ne an taqulu ala fataratin min ar makafata saboda jin tsoron kada ku ce kaza kaza kaza kada ku yi haka dan haka wato mai littafin al-baharul muhim abu al-hayyar wa an taqulu yana iya zamantowa maqulin li ajrihi kamar yadda malaman kufa na basara suka faɗa shine kara'ata aw hazari an taqulu saboda kyamar ko jin tsoron da ta kaɗaɗɗen kada ku ce sannan kuma al farra ya ƙaddara shi cewa masdarin kana iya ta'awilin sa da kuma har ayo akwai lamun wacce take mahazufa a gurin sai izaman wato takadirin maganan shine wato a lokacin maka wato minar rusuli li Allah ta kulu saboda kada ku ce ana iya kayanin wato kaddara shi haka sai ce wa ya'ani yawmal qiyamati ala sabili lil ihtijaji wa ba al qiyama akan hujja na fuska na kafa hujja sai Allah ya toshe wannan uzurin ya ce faƙar ja'akum bashirun wa nadhirun sai ya ce a cikin wannan zancen wasu sun ce wa fil kalami hasbun Ai la ta'tadiru sai ka kaddara an taqulu ma ja'ana min bashirin wa la nadhirin la ta'tadiru faqad ja'akum bashirun wa nadhir ba ku da wani uzuri an riga an turo dan saƙo. yanzu daga wajen Allah subhanahu ta'ala. Ai man aqa'a bis sawabi duk wanda ibi wannan annabin to za a shi lada wa nadirul liman asa bil iqam sannan annabi yana gargadi ga duk wanda ya saba ma Allah yana da hukuma sai ya ce wa fi hadha raddun yahud a cikin wannan akwai mai da martani ga yahuda haifu qalu lokacin da suka faɗa a can cewa ma anzalallahu min kitabin ba'ada Musa wala rasul wala arsala ba'dahu Allah bai aiko da wani annabi ba kuma bai saukar da wani littafi ba wanda mun karanta maganar su da suka ce Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadarihi in qalu ma anzalallahu ala basharin min sanda suka ce Allah bai saukar da kowane irin abu ba akan kowane irin mutum haka wa'annan mutanen suka ainihin wato faɗa to wannan yana ciki da haka za mu cewa hadisi ya tabbata cikin littafin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi babu qaulihi ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata hadisi na 4487 hadisin Abu Sa'id al-Khudri al-Imam Abu Sa'id al-Khudri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yud'a nuhun yawmal qiyamati za a kira annabi nuhun gobe al-qiyama fa yaqulu idan aka kira shi sai annabi nuhu ya ce labbaika wasu sa'alaika ya rabbi arziki ya tabbata gare ka Allah na amsa kiranka wa yaqulu Allah zai ce wa annabi nuhu hal ballatta ko ka isar da sabon Allah fa ya yaqulu sai ce na, ina isar fa yuqalu sai a ce li ummati akalla al ummata a ce musu hal ballagakum ko annabi nuhu ya isar muku da sabon Allah fa na sai suke ma atana min nadirin mu ba mu taba jin labarin wani mai wa'azi ba kun ga shine mahallin shaye ma atana min nadirin wanda ya kai gaya wajen korewa daidai yake da irin su wa malil zalimina min ansa azalimi ba shi da wani wanda zai taimake shi da haka a lokacin fa ya sai Allah ya ce man ya shahada ka wa zai maka shaida fa sai ce Muhammadun wa ummatuhu annabi Muhammad da al'ummarsa fatashhaduna annahu qad ballaga al'ummar annabi ta isar da cewa eh ya isar da saƙon Allah to a lokacin ne wa yakuna rasulu alaikum shahida to sai annabi shi kuma ya ba da shaida akan al'ummarsa akan shaidar da suka bayar a gaban Allah subhanahu wa ta'ala lalle manzon Allah sallallahu alaihi ya isar da ainihin wato saƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya isar Allah ka ji kan alfazazi da yake cewa bihi fastani sai shi bihi fastani in tantahid bika himmatu wala tantaqis min dunihi laka azmatu fa kullu diya'in dunahu fa huwa tuhmatu bada wa biqa'u al-ard zulmun wa zulmatun fa ashraqat al-arwaqu arja'u wa asha al-karam ya ce bihi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ne kadai tastanir za ka nemi haskakawa in tantahid bika himmatin idan himma ta zaburar da kai kana neman wani abu sai ce wala tantahid kada ka warware haka min dunihi ka daina neman hasken addini daga a wajen annabi in kai haka laka azmatu to kana da azuma sai ce saboda mai fa kullu diya'in duk wani haske da ka sani duniya da sunan addini wani ya zo da shi dunahu in dai hasken ba daga wajen annabi ke fa huwa duhumatu wannan hasken duhu ne da haka kalmar duhumatu daga nan ne ba wuce da ko kalmar duhu kawai fa huwa duhumatu da haka duhu ne sai yace bada annabi ya bayyana wa biqa'ul ardi lokacin sakannin kasa na duniya gabaki daya zulmun wa zulmatin daga duhu sai zalunci shi ya cika ta ko da annabi ya bayyana sai ce amma fa ashara qatil arja'u sai ga tasirin duniya ta yi har da Najeriya yanzu ta ɗauki hasken musulunci wan kasha alkarbu sai ga ba ciki ya yi kai shi yasa ya ce ala hafi al'umrin fi muhali a ba'atu sabai to bi amara hawa wa tuhu. ka anni lam a'al nabiyyan arabtuhu sai ce bi kulli kitabin din nabiyina na'atuhu wa kadin marra ma qala an-nabiyuna wal abin da annabawa suka faɗa ya riga ya ainihin wato tabbata sai ya ce nabiyu da zai da wahayi la ya tasarrafu annabi ne dama an ba da wahayi daga wajen Allah ba baya tasarrufi sai ya ce tafuhul anil jani annabi yana kawo da kai daga mai laifi wa ya tawakkafu kuma yakan tsaya ya jira shi yasa ya lilo bi idnillahi dinan waya anin in ka ga annabi ya tsananta maka to Allah ne ce a tsananta maka jahilul kufara wal munafiqina waghlul alaihim umarnin Allah ne afuwun anil jani wa'incan kuma da yake mumine ne fa ma rahmatin min Allah lin talahu walau kunta fazzan ghalid al qalbi lam faddu min hawli da ka yalinu bi idnillahi hinan wa ya'tif da ka sai ce bashiru annabi mai bishara ne ga duk mutumin da ba. Allah yana da hukuma mai kyau shi yasa kafin ya bar duniya aka samu almubashsharuna na janna wayanda aka yi musu bishara da aljanna din sannan naziru annabi mai gargadi ne muqsirun wanda ke fifita wani ne akan akan bukata ta duniya muta'assifun mai tausayi ne lahu dimatul asala annabi yana da mamako na girgije na kyauta wanda yake zubarwa wal asnu da kuma magurfana ta raƙumi warrahanu da kuma ainihin wato wurin da yake ainihin wato mai faɗi sallallahu alaihi wasallama to shi ya yasa Allah dan rufe wannan guzurin sai yake faqad ja'akum bashirun wa nadhir ba mai gargadi nan ya riga ya zo aka kawo jumla din ta faqad ja'akum nadhirun wa Bashirin wannan nadhir sannan wannan bashir da nazir sifatul mashabbaha ne bismil fa'il wannan sifa ce lazima lokacin da annabi yake bai rafuwa da ita da ita ya koma zuwa ga Allah shine bashir wa nazir sannan Allah madaukakin sarki ya rufe wannan aya a cikin alqur'ani a gurare da yawa Allah yana tabbatar da cewa lallai ya turo ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim sun rantse da Allah iya kokarin su cewa la in ja'ahum nadhirun inda Allah zai tuwo mai gargadi la yakunun ahada min ihda al-umam wallahi sai sun fi kowace al'umma zama kan shirya Allah ya ce falamma ja'ahum nadhirun ma za zadahum illa nufura lokacin da kuma dan sakon yanzu sai suka gudu sai suka gudu dan haka Allah ya ce wallazina kazzabu bi ayatina wanda suka karyata ayoyinmu Allah ce sanasta jiriduhum min haisu la ya'lamu za mu yi su talala mu kama su ta inda ba su taɓa tsammani ba Allah ce wa umli lahum muna masu jinkiri ne inna kaidi matin sai a awalan ya tafakkaru ma bi sahibihim min jinna dan Allah ba za su yi tunani wannan mutumin da yake abokantaka da su ba ma lokaci ne? Allah ce in illa mu mubin shi mai gargadi ne kuma gargadin ma a bayyana yake yin sa sannan Allah ya ce kulla la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha Allah wa law kuntu a'lamu al-ghayb lastaghfartu min al-khair wa ma masani su in ana illa nadhir kaga sai kawo in nafiya ana illa Naziru kamar kace annabi bashi da wata sifa fa sai nadhirun wa Bashiru. amma ni kawai yu'minu sannan Allah ya ce alif lamra kitabul ukimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimul khabir Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir ni gare ku mai gargadi ne ga duk wanda isaba wa Allah sannan ni gare ku mai ainihin wato umarni ne ga duk mutumin mai bishara ne ga duk mutumin da iba Allah yana da makoma mai kyau sannan Allah ya ce kullu ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin ni gare ku mai gargadi ne a bayyane shi yasa a gaba sai Allah ya ce fa amman ladina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim wanda ya hada annadhiru wal bushara lokaci daya sannan Allah ya ce wa annabi wa ma kunta bi janibi tur iz nadaina walakin rahmatan min rabbika sai sai litunzira ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun dan kai gargadi ga mutanen da kafin kai wani mai wa'azi bai taɓa zuwa masa ba shi yasa kai maka turo kuma ka ce ka tashi kai musu ainihin wasu wa'azi shi yasa Allah ya ce walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim lokacin da wata musiba za ta afka musu fa yaqulu za su dinga cewa rabbana laula arsalta ilaina rasula Allah kafin sai mana uba me yasa ba a turo dan sa ya faɗa mana ba fanattabi a ayatika min qabl mu bi ainihin wato fanattabi a wannan kuma nakuna min al-mu'minin mu bi ka min imani Allah sai ce falamma ja'ahum al-haq lokacin da gaskiya ka zo musu min inda daga gurin mu kuma qalu sai suka ce mai zauna uciye musulma uciye Musa in Allah na so mu bi ka ya kamata a baka mu'jiza irin yadda aka ba annabi Musa Allah ya ce a lam yakfuru bima utiya Musa min qablu ai abin da aka ba Musa kafin wannan lokacin ai shi ma ba su yarda da shi ba bal sai qalu sayrani tazahara wa qalu inna bi kullin kafirun قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أعدى منهما أتبعه Allah كنتم صادقين الله يجي كما سيتي وأن فإن لم يستجيبوا لك to yanzu ka in kaga sun ki karba to fa'alam anna ma yattabi'una ahwa'a to ka sani kawai an koma son zuciya ake biyan kuma dama addinin yan bid'a na daga ciki akwai son zuciya ka ce mutum Allah ya ce annabi ya ce shi kuma ya tsaya yana ta maka lauka na kaza lauka kana kaza walau kana kaza labudda an yakuna kaza sai ta maka laukaniya sannan Allah yake cewa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbi sun ce dan me ba a saukar da aya daga wajen Allah ba Allah ya ce kul innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirun mubin ayoyin na zuwa daga wajen Allah ne ne ne gargaɗi ne kuma mai bayyana gargaɗin Allah ya ce a walam yasfihim anna anzalna ilayka alkitaba yutla alaihim inna fi zalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun sannan Allah yake faɗa yake alif lam mim sai ce tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin an yaquluna tarahu sai ce bal huwa al-haqq min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun da ta dama ga cewa Allah yana ta faɗa wani gurin ya ce dama ba mai gargaɗin da ya zo musu ga mai gargaɗin nan ya riga ya zo musu wal inna ma a'idukum bi wahida an taqumu lillahi masna wa furana. ثم تتفكر ما لصاحبكم من illa إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد لا ما ينا muku gargadi ne cewa abu Allah kafin musifa ta zo ba bala'i yana zuwa to za ku ga cewa akwai wasu ƙa'idodi? ba wai annabawan da Allah ke turowa ba ɗan adam kadai in ya zo da wani tsari aka saɓa mai ba a zauna a lafiya yanzu likita ko ba musulmi ba ne duk kafirce shi aka fito da mutum daga ɗakin operation sai ce to duk abinci mai nauyi kakku ba shi a yi haƙuri daga nan zuwa wani lokaci kaza sai a dinga ba shi shayi da abincin ruwa don ya ɗan samu damar yin haƙuri yanzu don ya iya ba shi damar cin abinci na dindindin nan gaba ana fitowa daga ɗakin tiyata aka ce waye ya faɗa aka ce ai wani ne ko mr jacob ne ko waye sai ce shi dan banza ku kawo min tuwon shinkafa mai taushe in ɗiba duk abin da zai faru ya riƙe ba ka san wanda ya fito daga ɗakin operation aka kawo mai taushe ya ɗiba da tuwon shinkafa ka san taushe shi za su yi kwa to shi ne matsala da haka Allah sai ya ce in anta illa nabi ka in anta illa nabi sai ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira mun aiko ka da gaskiya wa in min ummatin illa khala fiha nadhir Allah ya ce ba wata al'umma da muka kyale ta haka sai da muka turo mata wanda zai yi gargadi ainihin wato a cikin ta sannan Allah ya faɗa ya ce in huwa illa in yuha ilayhi illa in yuha ilayhi illa ana ma ana nadhirun mubin da haka kun ga in yuha ilayya ni ana mun wahayi ne illa ana ma illa annama ana nazirun mubin ba ce ne gargadi mai ba a mun ainihin wato wani ana mun wahayi wato in yi ha ilayya illa annama ana nazirun mubin don farkon ayan kulhuwan na bukun azim ne An antum anhu muburidun ma na liya min ilmin bil malakil a'la id yaqtasimun lokacin da mala'iku suke tattaunawa a sama bana nan ni wahayi ake min abinda Allah ya so in sani in sani sai in wa mutane gargadi da shi to shi yasa za mu ga a suratul alami da ya gama faɗin ayoyin wasiya da ya gama sai ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ga tafarki na nan madadaci ku bi shi wala tattabi'u subula kakku kananan hanyoyi fa tafarraqa bikum an sabili sai ya raba ku da wannan hanyar tawa zalikum wasaqum bihi wannan wasiya ce Allah ke muku la'allakum tattaqun dan ku kiyaye hukuncin kofinsa. sai ce summa atina Musa kitaba sannan muka ɗauki littafi muka ba annabi Musa tamaman alal ladhi ahsana littafi cikakke wanda Allah subhanahu ta'ala ya kyautata shi wa tafsilan sannan i bayanin sa dake dake shay'in kowane irin abu da ake bukata na addini akwai wa hudan wa rahmatan la'allahum bil qati rabbihim yu'minun da ya gama sai dawo maganar ƙur'ani yace wa haza kitabun anzalnahu mubarakun ga littafin nan wannan da ke gaban mu inji Allah yace ya saukar da shi yana cike da albarka sai yace fattabi'uhu ku bi shi wattaquhu sannan ku kiyayi dokar wannan isaukar da wannan littafin menene dalili na allakum turhamun ko Allah zai muku rahama me hikimar shi ne an taqulu inna ma unzila alkitab ala qa'ifatayn min qablina saboda kada a je lahira ku ci aiku littattafan da kuka samu ba ku iya karatun su ba wata al'umma aka saukarwa kafin ku sai Allah ya ce wa in kunna an dirasatihim laghafilin aw taqulu ko kada ku ce law anna unzila alayhi alkitab lakunna ahada minhu da mu aka saukar wa da littafi da mun fi su zama kan shirya Allah sai yake faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmatun to yanzu fa hujja da shirya ta riga ta zo daga gurin Allah an riga an yanke wannan usul an gama sai Allah yake faman abulum mimman kazzaba bi ayati Allah wa sadafa anha ba mafi zalunci wanda zai kare ta ayoyin Allah ya juya ba ya masu sai ta Allah yake sanadin lillazina yasifuna an ayatina su'al adabi bima kanu ainihin wato yasifuna wannan yana ciki akwai hadisi da ya tabbata cikin littafin al'imamin imam Muslim kuma ana nuna cewa ainihin wato lokaci yayi shi yasa Allah sai ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir wannan kuma aiko manzo a lokacin da ake buƙatar a aiko din Allah ya aiko yana da ikon in ya ga dama ya haka ko yanzu idan Allah da zai ga dama banda alƙawari ya rufe ƙofa gobe yana iya tashin wani ce mun tsone shi kuma ko ka bi shi duk kankantarsa kakka ci a gaban ka ya taso ba ruwan Allah da wannan ko ka bi shi ne ko kuma a je lahira idan na ka wuta nan kawai ko kuwa shi ne tsarin Allah hadisi ya tabbata cikin littafin al-Imam Muslim ya kawo shi babu sifatin lati yuqrafu biha fi dunya ahlul jannati wan nar babin da ke magana siffar da ake sanin da wato da ita a wannan duniyar ‘yan aljanna da ‘yan wuta ya kawo shi hadisi na 63 annan babin 2865 ya da bin himarin almujashi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wata rana fi khutbatihi a cikin hudubarsa annabi ya ce ala ku saurara inna rabbi amarani ubangiji na ne ya umarce ni an uallima kun ma da duk abin da ba ku gane ba na addini wanda kuka jahilce shi in sanar da ku Allah ne ya mun umarni ya in yi haka sannan mimma allamani yawmi hada daga abin da Allah ya sanar da ni wannan wunin nawa ce kullu mali dukkan wata dukiya na haltuhu abdan wanda bawa isamu halalun na halal ne wa inni khalaqtu ibadi hunafa ni na riga na halitta bayina asali suna kan fitira mai kyau ta addini wa innahum atatuhum ash-shayatin fattalatuhum an dinihim to shedan ne yake zuwa daga baya sai ya saukar da dan adam daga wannan fitirar da Allah ya halicci dan adam a kanta? domin yadda Allah ya yi dan adam inda zai taso a bi'ar da baya ganin shari za ka ga ba zai sharrin ba to daga baya za ka ga mutum dama ko ya yi wasu abubuwa da dama sai ya ce wa harramat alaihim ma a halattu lahu daga nan da shaidanu suka shigo sai suka haramta musu abin da Allah ya haramta wa amartuhum wa amartum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana sannan shaidanin suka umarce su su shirka da Allah akan abin da ban saukar da dalili a kansa ba wa inna allaha nazara ila ahli al-ardi annabi yace Allah ya kalli mutanen da ke doran kasa gabaki daya fa maqatahum sai mace su arabahum wa ajamahum larabawan su da wanda ba larabawa illa baqa min ahli kitabi sai kadan daga cikin ma'abuta littafi wa qala yace inna ma ba'astuka li abtaliya bika wa abtaliya bika li abtaliya li yaka wa abtaliya bika Allah ya ce wa annaba na aiko ka ne kai zan jarrabe ka sannan zan jarrabe mutane jarrabawa biyu shi ta bangaren sa a ce lokacin da ka taso farko matar ka ce ta fara yadda da kana na kaji sai ya fito waje sai sai na abaka har fa musulunci ya kai shekara kusan nawa ana iya lissafa adadin musulmi shekara uku addawa sirriya da aka yi a shekara uku da annabi ya fara da'awa ana iya kirga adadin musulmi a ce da wane da ne an san su ba a wannan yanayin naka Allah ya ce zan jarrabe ka kai sannan zan jarrabe mutane na kai al'amarin alƙibla da ake kallo an je madina wata goma sha wajen bakwai ana kallon baitul maqdis rana ɗaya sai Allah ya zo ya ce a bari a dawo alƙibla makka kafin a fara sai teku sai sai da Allah ya ce sai qulu sufaha'u minan nas wawaye cikin mutane sai sun ci ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa suna kan wannan alqibla suka batta Allah ya ce ka ba su amsa kullillahi al-mashriq dama da gabas da yamma ba na kowa bane na Allah ne shi yasa yau inda wahayi na sauka ba ana kallon alqibla ba Allah zai iya saukar da wani wahayi ya a koma kallon wani guri ya hadi man yasha ila siratul mustaqim sai ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها wannan alƙiblar ba komai yasa maka sanya ta ba illa li na alama man yattabi'u rasula mimman yansalibu kawai ana so a ga waye zai bi annabi waye zai kibin shi wannan shine jarrabawa da shi ta bangaren annabi yanayin da ya samu kansa lokacin da duniya take cike da rudani da rigima a tayar da kai a ce ana so ka kira mutane zuwa ga Allah jarrabawa ce duk kuma wanda Allah ya aiko wa annabi na ƙarshen zamanin nan irin ce sakon annabi jarrabawa da Allah yi maka ya gaya za ka yi ta'amuli da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen abin da ya shafi bin saƙon nasa wannan shine jarrabawar da Allah madaukakin sarki yace zai yi da shi wa anzaltu alayka kitaban na sauka maka da littafin da la yaghsiluhu al-ma ruwa ba zai iya wanke shi ba ba shi bane qur'ani ko ka kama qur'anin ka kona kai a banza akwai wanda suna nan suna iya rubuta shi ka ba abin da zaka yi sannan ka tsara uhu na'imin wa yaqzan wanda ke bacci da wanda ke barci suna iya karanta shi wa Laha allaha amarani an uharrika quraishan فقلت ربي إذ يسله رأسي فيدعو كبزة har zuwa ƙarshe hadisin dogo ne ƙarshe ana nuna cewa lokaci ya yi za mu yi ƙoƙari mu taƙaita a nan abinda muka faɗa ne dai Allah ka ba lada wanda kuma muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya ga mana kafin mu shiga ta ƙarshe akwai wata yaudara da wannan zindikin mulhidin na Kano yake yanzu sai ya sai ya samo lambar waya sai ya buga waya kun ga yawa malam bello ya bu ko ya kira malam Abdullahi gadan ɗaya ita wannan wayar na bincika an ce tun daga safa karfe bakwai ne ake buɗe ta daga nan har zuwa dare yanzu inda za ka kira wayan wani yaro ne shi zai fara ɗauka sai ya ji wane ne sai tukunna kafin ya ba mai wayan wayan so wannan duka usulobi ne na matsoraci kawai na yi program a shagon sarki zaki kun san wani ɗan gaban da aka ji aka ɗauku ya zo ya ce zai faɗi waye shi sannan zai faɗi sunansa na asali sannan ya san dalilin da ya sa ba a yi ciki ma sai ya ce sunansa na asali yanzu ba sunansa abu jabbar ba sunansa abu lahab ita zama suna ya kuma kawo dalilansa kuma ya ce lokacin da duk yadda aka yi babansa da zai kwanta da mamansa yana ganin bai isti'aza ba an yi da shi ɗan ne haka ya faɗa sannan ya ce abin da ya sa ba a yi tsaye ba da gandu da ya ce za a yi tsaye ya ce da ya ce a je a yi hudu bobi ya ce mutane ba su gane mai gandu da ce ba ya ce abin da yake nufi daga hudu bobin nan kawai a wuce a je a ɗauko kan shi kuma ya siya rantsi da Allah zai baro Gabon zai shigo Najeriya kuma in zai zo wallahi ya sanar gashi nan zuwa billahi allazi la ilaha illa huwa ya rantsi da Allah sai ya ciro kai shara sai kai haka ya faɗa to ni da na shigo na wasu maganganu sai a ranar abin ya juyi kamar ni ne program ɗin ga wanda ya zo wannan karatun sai suka kyale shi ne sai suka dawo kaina shi ne na sa su har biyu suke bibe shafin sun gani na sa rana ɗaya da rana ta biyu na ce dukkan wanda ke jin cewa shi ɗaliban karatu ne a cikinsu ga wasu matsaloli da malamin sai faɗa ina gayyata su su rana ta farko ran da gidan na ya samu gobara an yi samu wannan matsalan ta wutar amma saboda kasa samu bakin magana na ce sai an yi karatun nan a haka ba za a ɗaje shi ba da haka sakon da muke faɗa musu in wannan maganar da yake faɗa tattaunawa yake so a yi ta gaske ne ta ya san wa'inda zai bugo mu waya ya san wa'inda suke so su zauna da ko kuwa amma ba ka je ka makale ba wanda ba shi ya ce dama farko zai zauna da kai maka je ka bugo mai waya sun sani inda gaske ne da haka Allah ta'ala ya kama dace wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh